rigakafi yara kanana irin yan shekara biyu shekara uku shekara bakwai akwai hanyar da malamai suka ce ana musu kuma hatta ya aure ba ita ba infection ba ciwon mara aka ce na farko shine ki daina barinta da pampas tana kwana domin shi in ya shiga al'aurarta sai zama mata guba kuma duk yarinyar da ake yawan sa mata pampas za ku ga tsakankanin cinyanta na ja yaro namiji kuma kina sa maza ki ga al'aurarsa yana kankancewa aka ce to ku daina to me kamata a yi ma yara shine na farko ƙananan sai ki haɗa musu ma'ajumul afad me wannan ma'ajum na farko aka ce ki je ki kasuwa ki so zait lows ki so man gulba ikin so man hulba sai ki so man kwakwa ikin so man kwakwa sai ki so man habba ikin so man habba sai ki hada soji daya sai ki zuba a cikin zuma sai ki kawo garin habbatin sauda sai ki gauraya in kika gauraya da kike zuba sai tsinke zai yi tsami in kina ba ma yaro duk ciwon da ke jikin